Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, Dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke kuma si. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan dare da fatan an sha ruwa lafiya yau asabar 18 ga watan mayu shekarar 2019 Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar bayan da kungiyar 'yan ta'adda suka kai wa sojojin kasar hari. Ministan tsaron kasar Kalla Motari ya yi kira ga kasashen duniya da su haɗa kai domin tunkarar ƙungiyoyin ta'addanci. Daga bisani Ibrahim kalmasi Garba zai gabatar mana da shirinsa na jawabai daga dattawa. Sannan muna tafe da tasirin azumin watan Ramadan, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an sha ruwa lafiya ga labaran. Jam'iyyar 'yan ra'ayin rikau mai mulkin ƙasar Australia ta yi wata babbar nasara ta bazata a babban zaben da aka yi yau dinnan asabar sabanin abin da hasashen ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna na cewa jam'iyya mai tsaka-tsakin ra'ayin gabadai-gabadai za ta kawar da jam'iyya mai mulkin daga mulki firaminista scott morrison ya kwatanta nasarar da jam'iyyarsu mai sassaucin ra'ayin riƙau ta yi na samun wa'adi na uku a jere da haihuwar 'ya'yansa biyu mata abi mai shekaru goma sha ɗaya dalili mai shekara tara waɗanda aka yi cikinsu kamar yadda aka saba bayan da duk wani yunkuri na amfani da kimiyyar zamani wajen da shan kwayaye ga bakarariyar matarsa ya ci tara dama can na yi imani da kasancewar mu'ujiza abinda morrison mai shekaru 51 ya gaya ma taron jama'a masu cike da farin ciki da anashuwa kenan ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta amurka ta fara tura ɗaruruwan baƙin haure daga kudancin texas zuwa san diego a jihar california saboda a ci gaba da tantance su a cewar jami'an gwamnati a jiya juma'a ɗanban baƙin hauren da ke kwarara zuwa amurka neman mafaka sun boyayi jami'an shigi da ficin amurka baƙin haure sama da dubu ɗari biyar aka damƙe a inda amurka ta yi iyaka da mexico a ɓangaren kudu tun daga ranar 1 ga watan oktoba abinda ya zama da wahala a tantance iyalan cikin lokaci an yanke ma wani tsohon jami'in hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta amurka cia ɗaurin shekaru ashirin saboda bayar da wasu bayanan tsaron ƙasar amurka ma wani jami'in leƙen asirin na china da ya yi je jama'a aka zarta da hukuncin ɗaurin ga kevin patrick mai shekaru 62 wannan batu na ɗaya daga cikin abubuwan da ke faruwa inda china ke amfani da wasu tsaffin jami'an leƙen asirin tsaron ƙasa na amurka tana sa su ci amanar ƙasarsu da kuma abokan aikinsu a cewar mataimakin attorney general john dames to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kwararru sun ce ga dukkan alamu tattalin arzikin koriya ta arewa na tangal-tangal yayin da yake fuskantar takunkuman kasa da kasa kuma wannan durkushewa ta tattalin arziki na nufin kenan su kansu 'yan bokon ƙasar da sauran masu faɗa a ji na ɗanɗana kudarsu a cewar kwararru la shakka magabata a koriya ta arewa na jin jiki a cewar joshua stanton wani lauya a washington dc wanda ya taka rawa wajen tsara daftarin kudirin takunkumin da aka kakaba ma koriya ta arewa a shekara ta shida manyan jami'an gwamnati da jami'an soja waɗanda ake musu ganin masu faɗa a ji a koriya ta arewa sun kai wajen dubu biyu mataimakin shugaban australia hans christian sach ya yi murabus a yau dinnan asabar bayan da wasu jaridun jamus biyu wato da der spengel da kuma sudan zaitun suka buga wani labari da hoto mai nuna yana bayar da wasu kwangiloli ma wani dan kasar rasha ba bisa ƙa'ida ba yau din nan strach ya ce an auna shi ne da bita da kullun siyasa to amma ya amsa cewa abin da ya yi kamar yadda dai aka nuna a hoton bidiyon wauta ce da kuma kuskure masu nazarin al'amuran siyasa sun ce wannan taɓargazar ta jefa ayar tambaya kan haɗakar jam'iyyar strike mai kyamar bakin haure ta freedom party da jam'iyyar su shugaba sebastian kars ta masu tsakatsakin ra'ayin riƙau cikin rudami babu wani daga cikin su da ya ce wani abu game da wannan al'amarin kamfanin mai na exxon mobil ya kwashi ma'aikatansa 'yan kasashen waje daga lardin basla wato lardin basra na kasar iraki ganin yadda ake ta tayar da jijiyoyin wuya a gabas ta tsakiya wani babban jami'in gwamnatin iraki da kuma wasu majiyoyi uku sun gaya ma kafan labarai ta reuters cewa an kwashi ma'aikatan ne jiya jama'a da kuma safiyar yau dinnan asabar zuwa kasar dubai da kuma wani rukunin gidajen da ke cikin lardin na basra wani jami'in wato bangaren mai na gwamnatin iraki ya tabbatar da hakan ga kafan labarai ta ap shugaban kamfanin mai na gwamnatin iraki assan abdul jabbar ya ce an kwashi ma'aikatan ne saboda kawai kauce ma abin da ka faru da kuma na wucin gadi ne kawai amma ba wata tartibiyar barazana kasancewar takaddama tsakanin amurka da iran ta dada janyo fargabar yiwuwar mummunan tashin hankali ya barke a ta tsakiya shugaban amurka donald trump ya ayyana shigowa da wasu motocin kasashen waje cikin amurka a matsayin barazana ga tsaron ƙasa to amma ya jinkirta ɗaukar mataki zuwa watanni shida lokacin da zai ƙara haraji kan motocin da ake shigowa da su daga turai da kuma japan a yayin da jinkirta ɗaukar matakin ya kau da yiwuwar ƙara wato tsananin takaddama tsakanin amurka da turai da kuma japan ayyana wasu motocin ƙasashen waje a matsayin barazana ga tsaro da aka yi ya fusatar da masu kamfanonin motocin wata kungiya mai wakiltar manyan kamfanonin motocin jamus da asiya ciki har da dalma da kamfanin motocin toyota da na volkswagen da kuma kamfanin rukunin motocin honda da na nisan sun bayyana ayyana masu wato wasu motoci a matsayin barazana ga tsaro da aka yi da shirme. a yayin da yake jawabi jiya jama'a trump ya ce kamfanonin kera motoci a amurka na fuskantar durkushewa saboda rashin daidaito a gasar da suke yi da na kasashen waje ya ce ya amince da rahoton ma'aikatar cinikayya da ke nuna cewa wasu motocin da ake shigo da su na barazana ga tsaro to amma bai bayyana irin motocin ko kuma bangarorin motocin da ke barazanar ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan kazamin harin da kungiyar 'yan ta'adda suka kai wa sojojin jamhuriyar Nijar. Hukumomin tsaron ƙasar sun buƙaci ƙasashen duniya da su haɗa kai domin tunkarar ƙungiyoyin ta'addanci. wanda alamu ke nuna cewa suna ƙara bullo da wasu sabbin dabarun yaƙi. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma daga Yame ya aiko mana da karin bayani. a taron manema labaran da ya kira ministan tsaron kasar nijar kallamu tari ya fara ne da yi wa 'yan jarida bayanin abubuwan da suka wakana a yayin harin da ya yi sanadiyar mutuwar askarawan nijar kimanin 28 a ƙauyen balleberi na kusa da tongo-tongo iyaka da kasar mali ana tahi yan uwansu sun ka hada bisa ga nakiya nakiya ta tashi da motos ta ji mu yan uwansu sun ka tsaye da motoci sun ka duro su samu su ke ci yan uwansu sun ba da karfin su ga ceton yan uwansu makiya sun ka kewaye su sun ka bude musu wuta wajen mutum ɗari wannan ita ce ta faru a can iyaka da mali wuri ne wanda ake ɗauka awoyi ana tahiya to samu mutanen namu wanda an ka jima ko an ka kashe ya ɗauka mana lokaci turar da an kai abun har jiya da sahe karye uku da rabi mu suna buɗar su da su sun ka kwan da su sun ka ini har sun ka kawo su sun ka musu sana'isa ina neman ahuwa ga ohai saboda sun yi jira a basu labari ba mu bada shi a lokaci ba saboda yanayi na aikin wani. bayanan farko-farko sun yi nuni da cewa 'yan bindigar da suka tafka wannan ta'asa sun samu haɗin kai daga wasu mutanen gari in ana ba mu bayani 'yan ta'adda ba su kama hadari bai yiwuwa ne a ce mutane su ratsu da ƙasan mali su shigo ƙasan har su kawo wuri kamar kutkale wani bai gane su su yi banna kutukale su zabura su ce suna da kasan mali ta ce mai wuyayi a ce an yi shi direct ba a laɓe wani ba in ko an laɓe wani wani ya gani neman san akwai masu ɓoyewa yana da kyau a hukunta masu ɓoye 'yan ta'adda. Rahotanni sun ce kungiyar IS Relation Sahara ce ta ɗauki alhakin kai wa sojojin Nijar wannan hari na ƙauyen Balleberi. Abin da ya sa gwamnatin Nijar ke ganin ya zama wajibi ƙasashen duniya su haɗa kai. Dama mun san wannan yaƙi na kumjiyoyi ne na duniya na ta'adda wanda akwai kowa cikinsu akwai nasaru akwai laraba akwai bugaje akwai lani akwai kowa ciki don haka na muke cewa yakin wannan yiwuwa sai kowa ya sa hannun shi yaƙi ne na duniya saboda haka nan ne mu tsakanin mu afirkawa muka gama kanmu mu biyar mun ka je sink don mun kokowa da su tunda duk kasashen mu akwai wannan matsala mun ka gama kanmu daga haka wajen mun hudu cikin lactad tunda mun san duk matsalar guda ce ta boko haram Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Sule Mumuni Barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe hudu na yamma da minti arba'in da biyu ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogon naku kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa My name is amma I am the national coordinator of Nigeria sex workers mata masu zaman kansu sun yi zanga-zanga bayan damƙe fiye da saba'in da ya faru daga masu rawa tsirara a wani kulob karamelo a abuja shugaban najeriya muhammadu buhari ya tafi umra da ya zo 'yan kwanaki bayan dawowarsa daga london the court should declare that emefiele is not fit to hold public office Mai kormato Dr. George Ubo ya shigar da gwamnan babban banki Godwin emefile kara da zarginsa da karkatar da fiye da dala biliyan 28. Hakan dai bai hana majalisar dattawa tantance emefile ba bisa bukatar shugaba Buhari da hakan ya sabunta masa wa'adi. Injiniya magaji shine kakakin Ubo. A ce irin wannan mutum kuma za a da shi kan wannan abu to muna dai roƙo shugaban ƙasa tun da shine ke da cikakken iko a nemi Dr. George Ubo da kundin bayanansa ya bayyana gabansa ya yi bayani. Majalisar wakilai ma ta mara baya ga wa'adin Imefilan Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka to yanzu bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin das a jihar Bauchin Najeriya Alhaji Usman Bilyamin Usman. da mai martaba sarkin tangale mai tangale dr audu buba ga mai martaba sarkin das zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar dan adam musamman idan akwai zaman lafiya za a samu abubuwa na ci gaba harkar ilimi zai inganta za a samu ingantaccen kiwon lafiya za a samu bunƙasan kasuwanci Eh, wannan duka zaman lafiya shi ke jawo wannan inda aka ce babu zaman lafiya to duka wa'annan abubuwa da na ambata ba za a iya gudanarwa ba wallo addinin da mutum yake ma ba zai iya tafiyar da shi ba inda babu zaman lafiya to saboda haka zaman lafiya eh, abu ne mai mahimmanci kamar yadda allah ubangiji ya halicce mu eh, harshe daban-daban kabila daban-daban da jinsi daban-daban kuma ya zo ya haɗa mu cikin ƙasa ɗaya muna kuma zanne tare da 'yan uwa to ya zama to dole mu murungume zaman lafiya mu ga kuma yadda za mu zanna lafiya domin mu ci gaba abubuwa da ke kara inganta zaman lafiya tsakanin al'umma suna da yawa kwarai daya daga cikinsu shine cuɗanya musamman kamar auratayya a tsakani da kuma cuɗanya irin na wajen neman ilimi makaranti da za a haɗu da mutane daban-daban yare daban-daban aje a yi zama a kuma koyi ilimi akwai karatu wuri guda da kuma ayyuka na yau da kullun da ake wajen aikin gwamnati ko kuma aiki irin na kamfani shi ma yana daɗa jawo cuɗanya tsakanin kabilu daban-daban kuma yana inganta zaman lafiya a tsakanin al'umma alhamdulillah mun san eh, allah ya yi mu kuma muna da addinai daban-daban amma duk da haka muna zama wuri guda mu kuma yi mu'amala Ah, kuma idan aka samu ingantaccen zaman lafiya to kowa zai iya yin addininsa a ah, tsakaninsa da allah kana musulmi za ka yi addinin ka na islam a ah, tsakani da allah ka bi teachings da doctrines na islam haka kuma idan kana christianity za ka yi addinin ka na krista kuma ka bi teachings da doctrines na christianity ka gudanar da rayuwanka kai amma duka addinan da muke mun tabbata duka suna koyar da zaman lafiya ne Eh, zaman lafiya tsakanin yan uwa zaman lafiya tsakanin eh, eh, family a cikin gidan mutum kansa ka so zaman lafiya a cikin yan uwanka ka so zaman lafiya unguwanka ka so zaman lafiya a garinka ka so zaman lafiya sannan a ƙasar ka gaba ɗaya ka so zaman lafiya a haka duniya baki ɗaya na buƙatar zaman lafiya domin a samu ci gaba a samu rayuwa na gari a samu kuma ɗaukaka a duniya Ah, da yadda ubangiji ah, wannan abubuwa da ake da kuma wani abubuwa da suke kara inganta zaman lafiya da aka rungume su to za a ga ci gaba kwarai abu na gaba da ke kara inganta zaman lafiya shine ah, abin yi dubil adama da yake zanne yana da sana'ar da zai yi ko kuma yana da wani harka da yake gudanarwa wanda zai kawo masa wani abin income to wannan zai sa mutum ya zanto ya san zafin kansa kokarin ya ga cewa an zanna lafiya domin shi kansa wannan kasuwanci da yake ko harka da yake ya ga cewa ya kare masa ya kare mutuncinsa da shi to duka idan aka samu irin wannan ana yi to shi ma yakan kara inganta zaman lafiya idan babu abin yi zama haka kawai to shi zai sa mutane su ta saƙa wasu abubuwa mara kyau a zukatansu har a ta san cewa hasada ya shigo ciki sannan ka ga wani da abu ka nemi kuma ka lalata abun shi kansa ka lalata shi to lallai wa'annan abubuwa suna da ƙarfi kwarai wajen inganta zaman lafiya abu na uku kuma shine in aka tsaya bisa ga addini tsakani da allah shi ma wannan yana inganta zaman lafiya don babu addinin da take koyar da tashin hankali ko fitina duka sai dai addinanmu suna koyar da ingantaccen zaman lafiya ne a tsakanin al'umma da kuma yadda za a bauta wa ubangiji saboda haka ina ga wayan abubuwa guda uku idan aka same su to tabbas za a samu zaman lafiya na gari a tsakanin al'umma kuma za a samu ingantaccen rayuwa za a samu ci gaba na ka ilimi da harga kiwon lafiya da harga kasuwanci nan gaba ɗaya kuma sai ka ƙasa eh, ya bunƙasa an samu a rayuwa mai kyau shi zaman lafiya kamar yadda na faɗi nan factors guda uku da ke inganta shi idan an zo kuma za a sake duba ta fannin shugabanni shine eh, eh, adalci a tsakanin al'umma shi ma yana daɗa inganta zaman lafiya duk mutumin da yake shi ke da laifi a bashi laifinsa wanda ke da haƙi ya bashi haƙinsa to wannan yana kara karfafa zaman lafiya yana inganta shi kuma yana jawo daraja juna 'yan uwa a cikin al'umma idan aka ce babu adalci ba a tsaya kan gaskiya ba to babu wannan abin da zai ta haddasa banda e, sai dai fitina to saboda haka shugabanni kira da muke a gare su shine a tsaya a duba duk inda ka samu kanka ka tabbatar da cewa ka gudanar da shugabancinka da adalci in ka yi shi bisa adalci to da yadda ubangiji za ka ga al'umma da kake jagoranta za su zanto al'umma masu nutsuwa masu biyayya kuma masu son zaman lafiya mun gani a baya shugabanni da suka yi su sabu baka ta balewa da sauransu makamantarsu kowa ya ga da suka gudanar da mulki a ƙasar nan kuma suka bi suka allah ubangiji ya ɗauki ransu Eh, kuma an ga me suka bari baya eh, bisa abubuwan da suka yi eh, saboda haka adalci kuma shi jawo wannan har yau ake tattuna su a koyaushe duk abin da za a yi sai an yi misali da su to idan da shugabanni za a yi irin wannan da idan ubangiji to za ga al'umma na biye za su zanto masu biyayya kuma masu son zaman lafiya kwarai insha Allah shi ma mai martaba sarkin tangale mai tangale ya ce zamantakewa mu wanda dama tuntunin muke da shi a arewa kuma yana tafiya wasu dalilai wadda ya kamata mu yi tunani a kai saboda haka ne ina kira mu fi karfin zuciyarmu karka ce don wane ya bata shi kenan sai mu ci gaba da batawa babu mu hakura domin kasar nan babu wanda zai ce wani ya bar kasar nan mu arewa dole ne mu zauna tare mu kuma dawo 'yan na kudancin najeriya nan duka su dawo su sarrafa kasuwanci najeriya ta samu gaba saboda me saboda yanzu yadda abubuwa suka tabarbare a kasar nan idan mun bari mun zuba ido muna kallo abu yana ta kan ɓaci domin idan abu ta ɓaci kasan gaba ɗaya ta ɓaci ni na so mu gane mu a arewa najeriya da kake ji bacinta a arewa shine bacin najeriya saboda haka mu dawo mu ko me muke ji mu especially mu a arewa mu yi hankuri mu yi hankuri mu bar faɗi cewa wannan daga wuri kaza mu bar faɗi cewa wannan daga wuri kaza idan wanda abin da ya kama na gaskiya ne a faɗi gaskiya mu faɗi gaskiya mu kawo abubuwan da za ta kawo mana haɗin kanmu a ƙasar nan kar mu yadda mu son zuciya kar mu yadda mun son zuciya wannan abu za mu fara tun daga gida ne har mu dawo ga local government mu dawo ga state mu dawo ga arewa mu dawo ga kasar mu Najeriya gaba daya duk abin da ka gani ba zai kawo mana zaman lafiya ba a guje shi abin da ka sani ba zai kawo zaman lafiya ba a guje shi yanzu muka je muka yi magana muka yi magana mu kowa ya koma mu falka don kasan ta koma ba musamman mu a arewa gaskiya nake faɗi kasan mu ta koma ba ba yadda kamar yadda da iyayenmu da suka gabata suka bar mana ba saboda haka idan muna son kasan nan ta dawo mu rungumi juna mu bar bambanci ta fuskan addini mu bar bambanci ta fuskan kabilanci mu bar bambanci ta fuskan son zuciya ce wannan abu ba ni ne ba ba zai ba saboda haka ni na kira da babban murya mu dawo mu riki kasan nan mu yi addu'a mu yi addu'a ubangiji Allah ya nuna mana inda muka kasa mu doki Allah ya yafe mana mu ci gaba da ruguman juna idan ba haka ba ya amu jikokinmu za su zo tambaye mu su waye ne a wayan nan lokuta wannan abu ta tabarbare haka me yasa ba su dawo ga hankalinsu sun gyara ba saboda haka ne ina kira mu fi karfin zuciyarmu karkace don wane ya bata shi kenan sai mu ci gaba da batawa mu hakura mu jawo juna mu hadu mu ba da hankuri a inda za mu ba da hankuri idan ba mu yi haka ba abin ba zai yi kyau ba ba za mu bari abu yana ɓaci muna gani ba. to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla albarkacin watan azumin eh, watan Ramadan ga wannan saƙon. wato tasirin azumi a cikin rayuwa na abu ne wanda ba zai musaltu cikin sauki ba amma gajeren kari zan iya cewa azumi ya kawo canje-canje cikin rayuwa na da yawa misali ta bangaren lafiya na wanda a da nakan samu kasala sosai amma idan dai na ɗauki azumin na sai yanzu jiki na ɗanyi yau ta inda yakan bani naman gudanar da aikace-aikace na sannan kuma azumi ya koya ma wasu darasi na rayuwa misali kaga a da nakan ji labarin cewa irin akwai gidajen da sukan zanna ba su iya samun su ci abinci to yau dalilin daukan azumi ya tabbatar min da wannan ya koya mun hakuri da yunwa ya koya mun hakuri wajen yin biyayya ma ubangiji na sannan ya koya mun hakuri wajen gudanar da ibadodi na a cikin wannan azumi din da kuma har bayan ta ma insha Allah assalamu alaikum sunana Muhammad ya misau a azumi dai babban wani al'amari ne mai tasiri a rayuwar dan adam dukkan wani musulmi da ya amsa sunansa musulmi to ya tabbata da allah azumi idan ya dawo azumi yakan koya masa haƙuri juriya da gaskiya da kuma riƙon amana da idan ka ɗauki abu tsakaninka da allah za ka iya hana kanka ci da sha tsawon wasu awoyi da dama to wannan shine zai sa ko da amana ne wani dan uwanka ya baka za ka iya rike mar amana saboda tsoron allah zai kuma koya maka hakuri da yunwa yayin da ka rasa za ka iya hakuri saboda Allah. sunana shi misali sinari bauchi sau gaskiya tasirin azumi mun gode Allah da ita kanta addininmu ta musulunci ta wajabta mana mai azumi eh, gaskiya ya canja mun rayuwa kamar irin su irin jeje da mutum yake ji a midiya yanzu kamar ka kunna midiya za ka ji ana ta wa'azi wa'azi saboda shi wannan azumin da wa'azin ya kara kara mutum tsoron Allah sosai kamar yanzu ka ga yamma tana yi da zan iya tafiya filin kwallon dan kalli mace yanzu ga tun da azumin ne ya zo on and on ina gaban wa'azi kuma ya cire min wannan son zuwa filin kwallon na je na kalli kwallo saboda yadda malamai suke faɗakarwa na aji tsoron Allah idan baka jin daɗi in kai azumi azumi ta kan kawo rakawa musulmi alhamdulillah masu sauraro ga wannan saƙon duniya take yaƙarsa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba to ina fata jama'a in allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin allurar nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura kaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya hada da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan gwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da ƴaƴanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko karnanka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ba ya yi assalamu alaikum Ustaz Tijjani Bala Kalarawi kenan. To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice To a takaicen jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau mai mulkin ƙasar Australia ta yi wata babbar nasara ta bazata a babban zaben da aka yi yau dinnan Asabar sabanin abinda hasashen ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna na cewa jam'iyya mai tsakatsakin ra'ayin gabadai-gabadai za ta kawar da jam'iyya mai mulki daga mulki. To madalla masu sauraro baki daya abinda ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim ka almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu ta yau wato Tiyan ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.